هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يا الله دي قوم شابي وقوتن المحرم جرانا دي شكرا دبودة دي خدودة وشرين دي شدا daidai da ashirin ga watan biyu a miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da biyar a darasinmu na fatul majid za ku yi haƙuri in gabatar da bayani akan abin da ake kira al'ainu taimaka mu sami kyakkyawan fahimta akan darasinmu da yake gaba kuma za ku yi haƙuri da muryata domin yana tare da larura wato akwai wasu mutane akwai wasu mutane waɗanda allah madaukakin sarki bayan ya halicce su ya saka musu wata guba a cikin idanunsu idan suka kalli wani abu Mudda suka yi sha'awar wannan abin sha'awa irin ta hasada domin sha'awa iri-iri ce akwai sha'awa ta hasada duk abin da suka kalla in dai sun yi sha'awarsa kuma sha'awa irin ta hasada wannan abin tilas sun masa lahani wannan wata halitta ce ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya musu to wannan guba wacce Allah ya saka cikin idanunsu ita ce ake kira a musulunci al'ainu wasu suna cewa wannan gubar ita ce ake kira maita da hausa to bayaninmu insha Allah ta'ala shi zai tabbatar da haka nan ko kuma kore akwai matsaloli guda goma waɗanda ya kamata mu gabatar a kan wannan nau'i na halitta ya kamata mu yi haƙuri mu bi waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da insha Allah ta'ala zai taimaka wajen fahimtar karatun da zamu matsala ta farko abinda ake ce ma al'ainu kamar yadda na faɗa kowa da ya sani Allah madaukaki shi ya halicci dan adam to amma halittar dan adam ba iri da ba ce akwai waɗanda Allah madaukaki bayan ya halicce su ya saka wannan guban a cikin idanunsu ita wannan guba ko mu ce dafi a cikin idanunsu Allah madaukaki ya saka saboda haka tana da alaka da idon dan adam shi yasa da larabci ake kiranta al'ainu wanda aka sama irin wannan guba a cikin idonsa ana kiransa al'ainu wanda kuma ya yi masa lahani sai a ce masa al-mayunu guba ce wadda take da alaka da rai ba ta da alaka da gangan jiki tana da alaƙa da rai ba ta da alaƙa da gangan jiki domin haka babu wata na'ura a tarihi har zuwa yau wadda dan adam ya kirkiro har da za a iya amfani da wannan na'ura a gano wannan cuta da take jikin dan adam domin cuta ce wadda ta shafi rai ba ta shafi gangan jiki ba shi yasa larabawa sukan kira ta annafsu saboda ta da rai kuma sukan kira ta ma annazaratu saboda tana da alaka da kallo shi wanda yake tare da wannan guba sai ya kalli abu kallo irin na sha'awa ta hasada to sannan yake ma wannan abin illa shi yasa suka kira ta annazaratu ka duba mujmilul luga na ibn faris a mujallar na uku shafi na ɗari shida da arba'in da an fi garibil hadisi wal mujallar na uku shafi na uku da talatin da biyu da na abadi wurin da yake bayanin harafin al'ainu da kuma annafsu a cikin tawil mukhtalafil hadis littafin ibn kutaiba daga cikin malaman farko shafi na ɗari hudu da talatin da kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na hudu shafi na ɗari da sittin da biyar za ka samu bayanin da malamai suka yi dangane da wato siffar ita wannan guba wadda Allah maɗaukaki ya sa ma wasu a cikin idanunsu. wasu malamai suna cewa huwa infisalu quwwatin sumiyya min ainil a'ini aw jawahir latifa غير مرئية تتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه wasu suna cewa wata guba ce da Allah ya saka cikin idanun irin waɗannan mutanen wannan guban da zarar mutumin da yake ɗauke da ita ya kalli wani abu kallo na sha'awa irin ta hasada to guban sai ta fito daga idon shi ta rafa jikin wanda ya kalla kuma ta ta kafofin jikinsa domin jikin kowane dan adam akwai kofofi a jikin fatarsa to ita wannan guba in ta fito daga idonsa tana shiga jikin mutum ne ta waɗannan kafofin. sai ta yi ma wannan mutumin lahani malamai sun yi maganganu da dama game da siffar irin wannan guba ka duba sharhun nawawi da ya yi sahih muslim a juz'i na goma sha hudu shafi na gari da arba'in da ɗaya to amma duk bayanin da aka yi game da siffan wannan guba babu tabbas domin babu wani mutum da zai iya gaya maka ta hakikin yadda al'amarin yake babu shi shin yaya wannan guba take iya fita daga jikin idon wancan mutumin har ta cutar da wani mutum sanin wannan sai shi Allah madaukaki fa duba al-mu'lim bi fawaid muslim da fathul bari mujallal na goma shafi na ɗari don haka abu na farko da ya kamata mu gane matsala ta farko ita ce wannan guban babu ko shakka tana nan to sai dai kuma babu wanda ya santa hakikinta sai Allah amma hakikatan tana da alaƙa da rai kuma tana da alaƙa da ido na shi mutumin da Allah madaukaki ya halicci wannan guba a tare da shi matsala ta biyu wannan guba an santa tun kafin bayyanar annabi Muhammad ba wai daga bayan bayyanar manzon Allah ne abin ya fara ba tun farkon halittar dan adam Allah maɗaukaki ya saukar da irin wannan guba a cikin idanun wasu mutane domin haka tun kafin bayyanar manzon Allah akwai wannan cuta ka duba ahkamun ruqa shafi na 87 saboda haka tun kafin manzon Allah ya bayyana larabawa sun santa domin tsananin haɗarinta ya sa suka ƙirƙiro abubuwa da dama saboda su yi wa kawunansu garkuwa nau'uka na tofi da nau'uka na layu da sauransu iri-iri saboda su yi wa kawunansu garkuwa game da haɗarin ita wannan guba kuma kun sani wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ya turo shi ne saboda ya zama shari'a ga larabawa da ko mutane baki dai kamar yadda ya gaya mana a cikin Qur'ani misali a suratul Juma'a Allah ya ce huwa allazi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wato Allah ya turo manzonsa ne zuwa ga larabawa saboda na farko ya karantar da su ayoyin Kur'ani. Na biyu, annabi ya tsarkake larabawa daga miyagun al'adu da kuma aƙidoji. Na uku ya karantar da su littafin Kur'ani da kuma sunnoninsa. Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da shike sun kasance kafin zuwar manzon Allah suna cikin bata mabayyaniya domin haka annabi ya taho ne a matsayin alkali al'adun da ya samu larabawa suna tare da su yana hukunci a kansu ya ce wannan al'ada ba ta da kyau ta saba ma saƙon da Allah ya turo ni da shi ku bata wannan al'ada ta ku tana da kyau a ci gaba da riko amma ga yadda ya kamata ya kore wannan ya tabbatar da wannan haka nan manzon Allah ya dinga yi harebar duniya lokacin da annabi ya bayyana ya tarar da larabawa suna da wannan aƙida na cewa akwai wasu mutane waɗanda Allah ya saka guba a cikin idanunsu akwai irin waɗannan mutane da zaran sun kalli wani abu kallo na sha'awa sha'awa kuma ta hasada suna lahani ma wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa suna da wannan manufa ka duba sahihul bukari hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da sahih muslim hadisi na dubu biyu da ɗari da tamanin da bakwai da littafin ibn maja sunan ibn maja hadisi na dubu uku da ɗari biyar da bakwai littattafan suna da dama abu hurairu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai innal aina haqqun lalle fa wannan guba da Allah madaukaki ya sa a cikin idanun wasu mutane fa gaskiya ne akwai ta innal aina haqqun lalle fa akwai wasu mutane da Allah ya sa irin wannan guba a idanunsu kun ga manzon Allah ya tabbatar dama kafin zuwan sa larabawa sun san da haka da ya taho annabi sai ya tabbatar kun ga ashe abin ba canfi ba ne a wata riwaya ta abdullahi bin abbas wanda tana sahih muslim hadisi na 2188 da kuma littafin imamu turmizi hadisi na 2062 da ma wasu malaman sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai al'ainu haqqun guban ido gaskiya ne tabbas akwai wasu mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu kai sai annabi ya ce walau kana shay'un sabaqal qadra al ayn da dai a ce akwai wani abun da zai iya tsere ma kaddara a duniyan nan da a ce akwai wani abun da zai iya tsere ma kaddara to da wannan guba da Allah ya saka cikin idanun wasu mutane ita ce za ta iya tsere makaddaran Allah kunga bayan annabi ya tabbatar akwai wannan guba har ma kuma yana cewa da a ce akwai abin da zai iya tsere makaddara to hada wannan guban ne misali Allah ya rubuta wani zai yi shekaru kaza a duniya shekaru sittin kafin nan ya mutu a wani gari a lokaci kaza to da a ce akwai abin da zai iya canza kaddaran Allah manzon Allah ya ce to da wannan guba ne wato kamar ana nufin da a ce Allah ya ɗiba wa mutum adadin shekaru sittin har kuma ya kasance wani mai irin wannan guba a idonsa ya kalle shi yana iya hallaka shi kafin shekaru sittin din nan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan hadisai da aka samu game da tabbatar wanda annabi ya yi na samuwar wannan guba malaman suna kaf suka yi ijima'i akan cewa ba shakka gaskiya ne ba canfi ba ne babu wani malami a tarihin musulunci da ya musanta in dai malami ne na sunna ka duba at na ibnu abdulbarri a mujallar na shida shafi na 233 da sharhu sunna na al-imam al-bagawi a mujallar na goma sha biyu shafi na dare sittin da biyar da umdatul qari na alhafizul aini a juz'i na goma sha bakwai shafi na ɗari hudu da biyu malaman suna kaf sun tabbatar akwai wannan guba babu ko shakka domin haka babu wani musulmin kirki da zai karyata wannan magana domin hadisai sun tabbata da yawa suna cikin sahihul bukhari sahih muslim littafan as kuma duk malaman suna sun yarda akan babu shakka annabi ya faɗa in ka samu mutum yana ƙaryata samuwar irin wannan guba to ka tabbata baya cikin masu aƙidan kirki ta yana cikin khawarij ko mu'tazila al-imam an-nawawi a shafinsa na sahih muslim a juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari da arba'in da ɗaya ya ce wa mazhabu ahli sunna mazhaba ta ahli sunna ita ce ahli sunna su ne mutanen da suke riko da sunnar manzon Allah waɗanda suka yarda da ayar qur'ani da kuma maganganun manzon Allah al-imam an-nawawi yace aqidar su ita ce innal aina إنما تفسد وتهلك عند نظر الآئين بفعل الله تعالى aƙidar alu suna ita ce babu shakka akwai mutanen da suke da irin wannan guba a cikin idanunsu kuma suna iya barna su hallaka ma ɗan adam da wannan guba tabbas akwai su kamar yadda manzon Allah ya tabbatar to amma ba su iya hallaka wani ko kuma su yi ta'adi gare shi face da izinin Allah madaukaki ajara Allah subhanahu wa ta'ala al'adata an yakhluqa darara inda muqabalati hadha ash li akhar haka Allah ya hukunta saboda shi Allah yana da damar ya halicci abin da ya nufi kuma ya zaba da Allah ya tashi halittar mutane sai ya yi su iri-iri wasu mutanen ya sa musu irin wannan guba a cikin idanunsu da zaran wannan mutumin da yake da irin wannan guba ya kalli wani mutum kallo irin ta sha'awa na hasada to yana iya cutar da shi amma cutar wannan da izinin Allah ba da izininsa ba mushkila guda ita ce da annabi ya ce da a ce akwai abin da zai tsere makaddara to da wannan guban ne wanda al-imam al-qurtubi a cikin littafin sa al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim yace wannan misalin da annabi ya bada wannan misalin da annabi ya yi cewa da a ce akwai wani abu da zai tsere makaddara to da guban ido ne yace fa haza mimma yadullu ala sur'ati nufudhiha wannan maganar ta annabi tana nuna saurin aukuwan wannan gubar wato da zaran mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa ya kallaci wani to nan take kasawan sakan guda na agogo yana iya hallaka shi me yasa ya faɗi haka ya ce saboda annabi ya danganta saurin ɗarnan wannan guban da kuma saurin aukuwan ƙaddaren Allah ba abin da ya fi ƙaddaren Allah saurin aukuwa. to amma duk da haka sai annabi ya danganta illar wannan guba da kuma saurin aukuwan kaddara wa annaha qawiyatu darar kuma lallai wannan guba tana da cutarwa mai karfin gaske sai al-imam al-qurtubi ya ce wal hadithu jara majra al-mubalaghati fi tahqiq al-isabati bil ayn wa zalika wannan hadisi wannan magana da annabi yayi ya gudanar da magana ne a magudanar tsanantawa wajen tabbatar da abin la annahu eh, eh, yumkinu an yarudda al shay'un ba wai annabi yana nufin akwai abin da zai iya canza kaddaran Allah bane wannan magana da annabi yayi ba wai yana nufin akwai abin da zai iya canza kaddaran Allah bane babu abin da zai canza kaddaran Allah to amma annabi ya kawo wannan magana ne a magudanar tsanantawa saboda ya tabbatar maka kai musulmi babu shakka akwai wannan guba sannan kuma tana barna cikin sauri shi yasa ya kawo misali da kaddara don haka babu ko shakka wannan guba tana nan kamar yadda manzon Allah ya bada labari mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa yana iya hallaka ɗan adam nan take yana iya sa masa cuta yana iya kada shi waɗannan abubuwa duk suna iya yiwuwa matsala ta hudu illar ita wannan guba tana da girma fin yadda duk muke tamani mutane da dama sun jahilci illar ita wannan guba kamar yadda suka jahilci masamuwata tana da illa mai girma akwai hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 747 da kuma takhrij sunna na al-imam ah, na albani Allah ya ji kansa hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari annabi sallallahu alaihi wa ya ce aktharu man yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qada'ihi wa qadarihi bil'anfusi يعني بالعين manzo Allah ya ce mafi yawan mutanen da suke mutuwa cikin al'ummata bayan cewa Allah ya rubuta ya hukunta ya kaddara ga lokacin mutuwar mutum to amma sababin mafi yawa na al'ummata sababin mutuwarsu manzon Allah ya ce dalilin guban ido ne in ji annabi Muhammad kaga mafi yawan mutane ba su san haka ba aksaru man yamutu min ummati mafi yawan waɗanda suke mutuwa cikin al'ummata manzon Allah ya ce a sababin guban ido ne abu ne wanda ɗan adam bai iya tabbatar da shi wanda ya shafi ilimin gaibi manzon Allah ya faɗa don haka tilas mu yadda sallallahu alaihi wasallam don haka guban idon nan yana ɗaya daga cikin sabubba na ajali na'am mutane suna kamuwa da cututtuka waɗanda galibi ana tamanin dalilin waɗannan cututtuka suke mutuwa alhali kuma ba a sani ba manzon Allah ya ce akasarin musulmi in ya mutu in ka bincika za ka samu dalilin guban ido ne ta amma da wani hadisin shi wannan bai tabbata ba wanda aka ce wai annabi ya ce sulufu man fil quburi min al ayn in ka kasa mutanen da suka mutu waɗanda aka binne a kaburbura kashi uku kashi guda dalilin guban ido ne wannan hadisin bai tabbata ba ka duba fatawar lajina fatawa ta dubu shida da ɗari uku da tamanin da bakwai to kun ga annabi ya tabbatar mana akasarin mutane da ke mutuwa a dalilin wannan guba ne kamar yadda kuma a cikin as-sahiha hadisi na 2249 hadisin Jabir bin Abdullah annabi ya ƙara tabbatar mana ya ce ainu tudkhilu ar-rajul al-qabra wal jamal al-qidra guban ido tana zama dalilin shigan mutum kabari in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da Allah ya sa masa wannan guba a idonsa in ya kalli wani yana iya zama dalilin mutuwarsa ka annabi ya ce ba ma mutum ba irin wannan mutumin da yake da wannan guba a idonsa in ya kalli raƙumi yana iya zama dalilin shigar raƙumi tukunya me ake nufi kwanan raƙumi ya ƙari in ji Allah larabawa duk sun san wannan kafin bayyanar annabi saboda haka za ka ga mutum raƙuminsa ya bi shi da guraye da layu aha gidansa a ce ya kamata a kafe jikinsa ya kafe ‘ya'yansa ya kafe abin hawansa ya kafe domin hatsarin irin wannan guba kun ga annabi ya tabbatar akwai guba ya ce yana zama dalilin shigan mutum kabari kuma yana iya zama ma dalilin shiga rakumi tukunya a wata riwayar da take cikin as-sahiha hadisi na 889 annabi yace innal ayna la tuqi'u rajula guban ido din nan yana iya kayar da mutum mutum yana tafiya akan abin hawansa in mai irin wannan guba ya kalle shi ya kalle shi nan take yana iya faduwa yana tafiya akan abin hawansa in mai wannan guba a idonsa ya kalle shi kallo ta sha'awa kallo na sha'awa sha'awar kuma ta hasada to take wannan mutumin zai iya faduwa kan abin hawansa mas'ala ta biyar yana da kyau ku gane a sunnar annabi a karantarwa manzon Allah babu wata alamar da ake gane mai irin wannan guba da ita don ta yiwu ka yi tambaya shin ta yaya za a yi mu gane mutumin da yake da wannan guba a idonsa har idan ka ga mutum da manyan idanu to yana da wannan guba ba haka ba ne babu wata alama da ake gane mai wannan guba da ita yana iya kasancewa yana da manyan idanu yana iya kasancewa yana da ƙananan idanu babu wata alama ta fuskarsa kuma babu alama ma ta jinsin halitta kada a ce ai maza ne kawai ake samu banda mata ana samu cikin maza ana samu cikin mata ana samu cikin tsofi ana samu cikin matasa babu wani jinsi na halitta na dan adam wanda ba a samun masu irin wannan guba to hadarin ya wuce nan saboda ana ma samu cikin aljanu wannan ya taho cikin fatawar lajina fatawa ta dubu shida da dari uku da tamanin da bakwai akwai masu wannan guba cikin mutane kuma akwai su a cikin aljanu saboda hadisin da ya zo cikin littafin Imam tirmidhi hadisi na 2058 kuma yana cikin littafin ibn majah hadisi na 3511 hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id ya ce shi kansa annabi muhammad shi kansa manzon Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yata'awwazu min ainil janni wa ainil insi shi kansa manzon Allah ya kasance yana neman tsarin Allah game da sharrin ido na aljani da kuma sharrin ido na ɗan adam domin haka idan ka samu garkuwa daga hadarin mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa to wajibi ne kuma sai ka nemi garkuwa game da hadarin aljanin da yake da irin wannan guba a idonsa idan mutane ana ganin su aljannu kuma ba a ganin su matsala ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya bayyana ya tarar da larabawa suna da wannan akida kuma ya tabbatar lallai akwai mutanen da suke da irin wannan illa to sai ya yi ma larabawa izini su yi tofi to amma kamar yadda kuka sani manzon Allah ya umarci mutane kowa ya kawo irin tofin da ya gada a gidansu duk wani tofi da ka gada a gidanku ka zo ka nuna min ya yake aridu alayya ruqakum manzon Allah ya ce ku zo ku nuna min tofinku saboda tun kafin annabi ya zo larabawa suna da nau'ukan tofinsu suna rikon tofin nan a matsayin garkuwa da suke yi saboda haɗurra da kuma bala'i na rayuwa wannan ya taho ya ce ga irin tofina in annabi ya duba tofin ya cika sharuɗa sai ya ce masa je ka ci gaba da irin wannan tofi idan tofin ya saba ka'idar musulunci ya ce masa a'a kar ka ci gaba da aiki da wannan tofi sharuɗan guda uku ne a dunkule wanda insha Allah za mu zo kansu sharaɗi na farko ya kasance tohin da za ka yi ya kunshi sunayen Allah da kuma siffofinsa na biyu ya kasance wannan tofi da za ka yi da harshen larabci ne kuma ko a harshen larabcin babu su kulle an san abin da kake faɗa kalmomin da ka kunsar a cikin wannan nau'i na tofin ya kasance kalmomi ne da ba su saba ma ka'idar musulunci ba. sannan na uku ya kasance yadda kake yin tofin nan ma ko bai saba makarantarwar musulunci ba kowa ya zo ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin sa manzon Allah sai ya hukunta wanda ya ɗauki waɗannan sharuɗa manzon Allah ya yarda masa tofin da ya saba ma waɗannan sharuɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to karka ci ko da akwai shirka لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك حديث ينا صحيح مسلم manzon Allah ya ce babu laifi game da tofi matukar dai cikinsa babu shirka amma ya zamanto cikin tofinka akwai sunayen rufanai sunayen wasu aljanu da kareraki da fatalwa da wane ne wannan musulunci ya haramta. ka duba littafin imam turmizi hadisi na dubu biyu da hamsin da tara da kuma littafin ibn maja hadisi na dubu uku da ɗari biyar da goma hadisin asma'u bintu umais asma'u ita ce matan ja'far bin abi kun dai sani ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali ne baban su daya kuma maman su daya kanin su ana kiransa aqilu Jafar bin Abi Talib ya rasu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da shi akan wani ayari na mayaka da suka tafi yakin mu'ta a wannan yaki Ja'far ya yi mutuwa shahada Allah ya kara masa yarda matarsa Asma'u bintu Umays tana da ƴaƴa tare da shi ta ci gaba da rikon waɗannan ƴaƴa wanda Sayyiduna Abubakar ya aure ta daga baya suka haifi ɗa sunansa Muhammad bayan mutuwar sayyiduna abubakar sayyiduna ali ya auri asma'u bintu umais wato matar wansa to lokacin da jafar bin abi talib ya rasu kun sani tsakanin sayyiduna ali da jafar babu wanda ya fi kama da manzon Allah ta wajen halittarsa da kuma halinsa irin jafar shi yasa bilal kaf a sahabban annabi babu wani mutum da Bilal yake daraja shi bayan manzon Allah irin Jafar bin Abi Talib saboda yana da halitta irin ta manzon Allah kuma yana da hali irin na annabi ‘ya'yansa kyawawan gaske ne suna da kyau yaran da ya bari to annabi yakan taho yana duba waɗannan yara ranar da ya taho sai ya ce ma ita asma'u mali ara ajsama bani bari bari'a me yasa nake ganin jikunan yaran dan uwana Ja'far me yasa nake ganin jikunansu? su sun rame haka yaya haka yaran nan suke tara ma me ya faru tusibuhumul haja ko bukata ce ta same su talauci rashin abinci me yasa suke ramewa قالت sai asma'u ta ce la ya rasulullah ba buƙata ce ta sa su rama ba walakin al'aina tasra'u ilayhi sai dai guban idanun mutane ke saurin isa gare su yara ne kyawawa mutanen da suke da irin wannan guba a idanunsu da sun kalle su sai su yi musu illa shi yasa yaran nan suke tara ma sun kasa jiki kala sai annabi ya ce mata irqihi ki je ki musu tofi قالت تتشي تو يا رسول الله قائل توفين دنا سني فعرضت عليه إن جابر جابر يتشي سي تكرن تاما النبي إرن توفين دنا سني da annabi ya ji nau'in tofinta ya dace da sharuɗan musulunci kala sai ya ce mata irqihim ke musu tofi ta yi musu tofi a cikin ikon Allah kuma suka samu sauki kun ga wannan dalili ne da yake nuna cewa mutumin da yake da wannan guba a idonsa ba wai kisa kurum yake yi ba yana iya sama yaro wato cuta kaga yaro yana ta ramewa a kasa gane dalili ka duba almuntaka littafin albaji a mujallar na bakwai shafi na hamsin da shida shi yasa kake gani mutum ya yi ta jinya an je asibiti an yi bincike an kasa gane ciwo ko kuwa an gano ciwon an ba shi magunguna amma kuma ciwo ya sai ka ji ana cewa ai wani sa hannu aka masa kun dai sa abin da ake nufi an sa hannu kan shi ko an masa jifa ne to babu wani jifa illa irin mutanen nan waɗanda suke da wannan guba sun kalle shi shi kenan ya yi ta jinya don tun maganin da zaka sha a duniya babu wani magani da zai yaye maka wannan guba in ban da magungunan da za mu karanta insha Allah saboda cuta ce wadda ba ta shafi gangan jiki ba ta shafi rai ne don haka sanin haɗarinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma sahabai izini ka duba sahih muslim hadisi na 2196 anas bin malik ya ce rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati min al'ain manzon Allah ya yi rangwame ya yi sassauci duk da tsanancin da aka yi a game da tofi saboda galibin tofi da annabi ya tarar da larabawa suna yi duk ciki akwai shirka shi ya sa wasu hadisan in ka duba sai kaga ana saka ma tofi a cikin shirka saboda galibi nau'ukan tofin da annabi ya samu larabawa suna yi akwai shirka a ciki saboda kowa yana da gunkinsa za ka samu tofin an shigar da sunan wani gunki ko sunan wani aljani to irin wannan tofi annabi sai ya ce shirka ne to amma dalilin haɗarin wannan guba na ido Anas bin Malik ya ce annabi ya yi rangwame wato a dalilin sa kurum manzon Allah ya yi rangwame game da tafi rakasa rasulullah fi ruqyati min al-ayn manzon Allah ya yi sassauci farkon musulunci annabi ya tsananta game da al'amari na tafi lokacin da Allah ya turo shi da manzanci farkon al'amarin sa hana tofin yayi yi gaba ya ce a daina saboda kaf nau'ukan tofin nasu in ka bincika akwai shirka to amma ta dalilin haɗarin wannan al'amari wanda shi kansa manzon Allah yana neman tsari game da haɗarin guba na ido din, shi yasa annabi ya yi rahusa ya ce babu laifi kuna iya tofi saboda ku sama wa kanku garkuwa game da haɗari na guban ido a ƙarshe ma annabi umarnin sahabba ya yi hadisin ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hadisin aisha Allah ya kara mata yarda nana aisha ta ce amaranin nabiyu sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta ce amara an yustarta min al'ain manzon Allah ya yi umarni ga musulmai su rika neman tsari su rika yin tofi saboda hadari na guban ido idan haka ce annabi ya yi umarni kaga abu ya zama tilas saboda kowa ya sama wa kansa garkuwa saboda hadarin yana da girma akwai hadisin ummu salama yana cikin sahihul bukhari da muslim ta ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gidanta ya ga wata baiwa wa fi wajhiha saf'atun ita wannan baiwa a fuskanta akwai baki-baki da kallon fuskanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istar laha fa inna bihan nazaratu ku yi ma wannan baiwa na ku tofi saboda kuwa aljani ya kalle ta kun ga ba ma mutum ne ya kalle ta ba aljani ya kalle ta kamar yadda muka yi bayani yadda ake samun masu irin wannan guba cikin mutane ana samun su a cikin aljanu don haka yasa za ka ga wata mata ta kasa haihuwa a rayuwarta ta ce tana mafarkin maza ko kuma jini ya tsinke mata ya ƙi ɗaukewa duk yana faruwa wanda aljani ne in ya kallace ta kallo na sha'awa to sai ya mata illa matukar a idon aljanin akwai irin wannan guba a bisa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ta bakwai a ka'idar musulunci shi wanda yake da wannan guba ba sharaɗi ba ne ya san ma yana da shi domin haka yadda muke tare a wannan masallacin kada ku yi tamanin dukkan mutum nan bamu da wannan guba shi wanda yake da guban a idonsa ba sharaɗi bane ya san ma yana da ciwon kana da irin wannan guba baka san ma kana da shi ba shin maita haka nan take an ce ita maita wasu ma sayanta suke ko to idan maita ana sayanta ne ka gani sai ka sa ta a babin sihiri wanda babin yana tafi insha Allah ita wannan guba da muke magana mutum bai iya samarwa kansa kamar yadda mutum bai iya raba kansa da ita haka nan kuma bai iya samarwa kansa mutumin da Allah ya sa masa wannan guba a idonsa ba abin mamaki ba ne ya kasance bai ma sani ba kuma in ya sani din babu wani abin da zai yi a duniya ya rabu da wannan guba. da fatan ku gane yanda kasan numfashi a jikin ɗan adam haka wannan guba take zama a jikin wanda Allah ya sa masa ita Allah shi kare mu kuma gashi annabi ya ce mafi yawan mutane da suke mutuwa a duniya a akasari a dalilin wannan guba ne ashe kun ga mutanen da suke da irin wannan guba a idanunsu suna dan da yawa kuma ƙarfin guban ba ɗaya ba wani da ya kalla yana kisa wani baya kisa sai dai ya yi illa ya yi ma abin da ya kalla lahani amma fa shi bai ma sani ba saboda haka zai iya kallon ka ya tafi bai ma san shi ya maka illa ba saboda bai san ma yana tare da wannan guban ba ka duba musnad na imamu ahmad ya kawo hadisi wanda al hakim da al-imamu zahabi duk sun ce hadisi ne ingantacce yana sahihul kalim hadisi na 243 rabi'a yana cikin sahabban manzon Allah manyan sahabban annabi Muhammad da shi da sahal bin hunayf babu wani yaƙi da annabi ya tafi a rayuwarsa wanda waɗannan sahabbai ba su halarce shi ba domin haka manyan sahabbai ne shi rabi'a da kansa yake ba da labari ya ce kharajtu ana wa sahal bin hunayf wata rana ana tafiya da ni da sahal bin hunayf cikin sahabban annabi sai muka fita za mu je mu yi wanka naltamisul khamara muna neman guri da yake da shamaki muna neman guri da yake da shamaki inda za mu yi wanka ba tare da wani yana ganin mu ba tunda a daji ne fa asabna gadiran khamira sai muka samu wani sunkuru mai suturtawa Eh, wani sunkuru wanda zai iya mana garkuwa har mai wanka wani bai kallace mu ba rabi'a ya ce fa kana ya yastahi an ya jarrada wa ahadun yarahu mu sahabbai kowane ɗayan mu yana jin kunya a ce ya tuɓe kayansa wani yana kallon shi sahabbai suna jin kunya a ce sun tuɓe tsirara wani ya kallace su ya saba ma tarbiyyar annabi Muhammad a tarbiyyar musulunci in za ka yi wanka wajibi ne ka suturta kanka wasta ta hatta ya ra'a annahu qad fa'ala da muka samu wannan sukuru shi sahal bin hunayf sai ya tafi gefe ni ma sai na tafi gefe yana ganin ya gama suturta kansa daga kaina na za a jubbata sufin alaihi ya cire kayan da yake jikinsa ya cire kayan zai fara wanka ni kuma sai na waiga fanazartu ilaihi waiga wanda nayi sai na kallace shi ashe bai wato bai shiga wuri wanda yake da suturtawa mai kyau ba da na kallace shi fa'a ajaba ne kalkuhu sai halittarsa ta ban sha'awa in ji Rabi a shi yace ba da labarin da kansa kuma duk sahabban manzon Allah ne wanda rabi'a din nan a zamanin sayyidina umar ya taba nada shi kantoma lokacin da zai tafi aikin haji ya nada shi kantoman madina yace da kallon jikin sahal bin hunay sai nayi sha'awa sha'awar halittarsa saboda wasu suna da kyawun fata fa asabtuhu bi ainin ban sani ba ashe har na same shi da guban ido kawai ina kallo fa a kaza to ka haka hatin sai na ga ya faɗi yana shure-shure zai mutu a'a sai na ruga a guje na iso gurin fada autuhu na kira shi sahal sahal shuru yana ta shure-shure zai mutu falan yujibni bai amsa min ba ai sai na juya fa a taitun nabi na iso ga annabi fa akhbartuhu na bawa manzon Allah labari na ce ya rasulullah kaji kaji fa ga abin da ya auku kala manzon Allah ya ce kuma ku tashi mu tafi manzon Allah ya da ya miƙe fara an sa kaihi ya ja sutura daga kafafunsa saboda a bakin rafi ne hatta khaba ilaihi alma'a ya kutsa ruwa manzon Allah ya ɗaga kayansa ya kutsa ruwa yana sauri fa ka'anni anzuru ila wajhi sakai rasulillah ya ce kamar yanzu haka ina kallon farin kwabrin manzon Allah wato saurin da annabi yake ya ɗaga suturansa ga kwabrinsa a fili yana sauri ya kutsa ruwa ya isa wajen sahal bin hunayf yana zuwa gurin sahal bin hunayf yana shure-shure zai mutu wanda raba sadrahu sai ya bugi kirjinsa wa yana bugan kirjinsa kansa ko ya sawa kansa wata cuta ne tsanani ya ta neman magani alhali kuma shi ya yi kansa illa ko kuwa ya kallaci dukiyarsa kana da dukiya ka kallace ta ka ji daɗi kana iya ma wannan dukiyar illa kun ga annabi ya tabbatar mana ashe wannan guban ba ma rai kaɗai take ma illa ba hatta dukiya tana iya mata illa za ka ga mutum yana da dukiya al'amarinsa ya lalace daga baya karayar dukiya ta same shi a ce ai an sa masa hannu ko kuwa ka ga mutum ‘ya'yansa na ta ciwo suna jinya ya ce ai mayu ne a unguwan bai san shi ne mayan ba yana da wannan guba a idonsa bai sani ba ko kuma shi da kansa ya yi ta fama da jinya bai san yana wa kansa illa ba saboda wannan guba in tana jikin mutum yadda annabi ya faɗa tana iya wa shi kansa mai guban illa ko ta yi ma dukiya illa ko ya yi ma wani mutum illa kuma ya danganci ƙarfin wannan guba domin idan guba tana da yawa tare da shi yana iya ma hallaka al'amari sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana magani shi mutumin da yake da wannan guba a tare da shi ba yi da ikon rabuwa da wannan guba babu maganin da zai iya amfani da shi ya rabu da wannan guba babu shi to amma da shi ke cuta ce wadda take ɓoye ina iya kasancewa ina da ita kai ma kana iya zama kana da ita ba mu sani ba me magani sai annabi ya ce to kowa kowa ya kalli wani abu ya yi sha'awan wannan abin to ya masa addu'a Allah ya ma wannan abin albarka idan ka yi haka to ka karya lakanin wannan guba kenan kaga ba ka iya rabuwa da wannan guba ba zai yiwu ba amma kuma tun da baka sani ba ko kana da shi ko ba ka da shi duk abin da ka kalla ko jikinka ka kalla ka ji kai sha'awan halittar jikinka to ka yi addu'a Allah maɗaukaki ya sama wannan jiki naka albarka ko ka kallaci 'ya'yanka ko 'ya'yan wani ko wani mutum ko ka dubi dukiyarka ko dukiyar wani mutum ko wani ya zo wucewa akan abin hawa kai sha'awar abin hawa to nan take ka yi masa addu'an albarka in ka yi to Allah zai karya wato haɗarin wannan guba da take idon ka ba za ta iya illa ma wannan abin ba malamai sun yi bayanin nau'in wannan addu'a har kashi hudu ka duba ahkamun ruqa da kuma at-tamhid na ibnu abdul barri malamai suka ce addu'a albarka din yadda ake yin ta idan ka kallaci wani abu kai sha'awarsa to nan take sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin الله ahsanul الخالقين duk abin da ka kalla kai sha'awarsa ko jikinka ne ko dukiyarka ko 'ya'yanka ko jikin wani ko dukiyarsa ko 'ya'yansa in dai ka kalla ka ji sha'awa musamman idan ya kasance sha'awar da ka ji sha'awa ce ta hasada domin ita wannan sha'awa ita ce take illa mutum idan yana da wannan guba a idonsa ba kowane kallo ne yake yin illan ba sai kallon da ya yi kallo na sha'awa sannan kuma na hassada domin akwai kallo na sha'awa kurum akwai kuma kallon sha'awa na hasada ka yi sha'awan abin kuma kana hassada ina ma a ce wannan mutumin ya rabu da wannan abin kai ne da shi to wannan sha'awar ita ce take illa to da zarar ka yi kallo sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ko kuma ka ce allahumma barik fihi ko kuma na uku ka ce Allahumma barik alaihi ko kuma na hudu ka ce barakallahu fihi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka ce kowane ɗaya daga cikin hudun nan ka faɗa shikenan ga na farko ka samu lada saboda ka raya sunnar manzon Allah na biyu ka samu lada saboda ka yi zikiri domin mutumin da ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ya yi zikiri kana da ladan zikiri sannan kuma ka yi ma kanka tsari in ma akwai wannan guba a tare da kai ba zai yi illa ba sannan duk abin da ka kalla a maimakon ya yi ma wannan abin illa sai ya masa alheri sai ya samar masa alheri domin Allah madaukaki sai ya ma wannan abin albarka wa kulluha ma'anin mutaqariba malamai suka ce duk waɗannan guda hudu din ma'anonin su suna kusan zama guda tabarakallahu ahsanul khaliqin wato albarka ya tabbata ga Allah mafi kyautata halittu mafi kyautatawa wajen halitta in ka ce Allahumma barik fihi ya Allah ka yi albarka cikinsa ko kuma Allahumma barik alaihi ya Allah ka masa albarka ko kuma barakallahu fihi albarkan Allah ya yi karatu hatta wajen ilimi ko ta karantarwa don babu wani fanni na rayuwa wanda wannan guba ba ta illa ko da karatun qur'ani yaro yayi mutumin da yake da wannan guba a idan sa yayi sha'awar yaron matukar bai faɗi wannan kalma ba yana iya lahani ma wannan yaron shi yasa da zaran yara sun gama karatu ya ce barakallahu fikum kuma ko da aji ne yara suka yi karatu malami ya ji daɗi sai ya ce barakallahu fikum Allah ya muku albarka domin matukar bai faɗi haka ba guban in yana da wannan guba a idonsa sai ya musu lahani wannan ka'ida ce karantarwa ne na manzon Allah riwaya ta farko kenan wannan labari na rabi'a tana da yana da wata fuska kuma ta daban wanda riwaya ta zo cikin muwatta na Imam Malik ka duba kitabul ain domin a cikin muwatta musamman al-Imam Malik yayi babi ko ko yayi kitabun guda wanda ya kawo bayani akan ita wannan cuta wadda Allah madaukaki ya halicce ta a idanun wasu mutane yana sahih sunan ibn majah hadisi na 2828 dan rabi'a ya bada labari wato ya ci lokacin da babansa rabi'a wata rana bayan wancan ya auku shi rabi'a dinnan wata rana ya sake ganin sahal bin hunayf yana wanka sai ya ce wa kana hasan eh, jildi yana da kyakkyawan fata eh, sahal bin hunayf mutum ne wanda yake da kyakkyawan fata yana cikin sahabban annabi waɗanda suka fi kyawun halitta kyakkyawan mutum ne da kallon fatarsa faƙala sai ya ce ma ra'aitu kal yauma ban taɓa gani ba kamar yau wala jilda muhabba'atin ban taɓa ganin fata wato da take ɓoye a a budurwan fata kyakkyawa irin ta wannan mutumin ba kuma dukkan su sahabban manzon Allah ne kaga yayi sha'awar fatan sa har ya faɗi wannan kalma da faɗan wannan magana sallu bi tasahalun sai sahalu ya faɗi ya kama shure shure fa ce ya rasulullah sai aka sake zuwa ga manzon Allah fa aka ce ya rasulullah hallaka fi sahal bin hunayf adrik sahalan sari'an ya rasu lalla ka je ka riski sahal a cikin sauri saboda haka sahal can ya faɗi. akwai wani taimako da zaka iya masa wallahi ma ya rafa ra'sahu sahal baya iya daga kansa fa qala sai Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hal tattahimuna lahu ahadan shi akwai wanda kuke tuhuma shi ya zama dalilin faduwar sahal kalu sai suka ce natahimu amir bin rabi'a ah. muna tuhumar amir bin rabi'a kala sai yace fada rasulullahi amiran sai manzon Allah ya kira amir da ya kira shi zo fata kan yaba alaihi sai ya fusata kan shi me yasa annabi ya fusata kan shi saboda da annabi ya gaya masa abin da ya kamata yi bai yi ba gashi yanzu kuma an sake kwatawa yace alama yaqtulu ahadukum akahu dan me yasa ɗayan ku zai kashe dan uwansa me yasa ɗayanku zai kashe ɗan uwansa haka nan kawai ba dalili alabar rakta me ya hana ka kai masa addu'an albarka ba na gaya muku ba sai ya ce masa ittasillahu ka je kai masa wanka wato ka je kai wanka domin shi fagasal amirun wajhahu sai amir ya wanke fuskarsa wa yadaihi da hannayensa wa mirfaqaihi da gwiwoyin hannayensa wa rukbatayhi da gwiwoyin kafafunsa wa atrafa rijlaihi da manyan yatsun kafafunsa wa dakhilata izarihi sannan ya kunce kwarjalansa shi shine kaman sikir ko ko kaman zani mutanen da sukan daura ya kunce wannan sashi da yake ta cikin gefen zanin da yake na ciki ya ciro shi ya tsoma shi fi karhin a cikin wani madaukin ruwa ya matse sun ba alaihi sannan sai aka daga wannan madaukin ruwan da ya wanke fuskarsa a ciki ya wanke hannunsa hannayensa a ciki da gwiwoyin hannayensa da gwiwoyin kafafunsa da manyan yatsun kafafunsa da kuma cikin wato kwarjalansa da ya tsoma ya matse da aka ɗebi ruwan fa sunna subba alaihi sai aka zuba masa hal faraha sahalun ma'an sai laisa bihi ba'sun sai da sahal ya mike cikin mutane babu ko damuwa tare da shi amiru bin rabi'a nai kuskure na ce rabi'a bin amir kaga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ba maita bane tunda ba shi ya jawo ma kansa ba bai ma san yana da wannan abin ba in ban da abin ya ku gare shi a lokacin farko kuma na gaya muku duka wani yaki da manzon Allah ya halarta Amir bin Rabi'a din nan ya halarta kamar yanda Sahal bin Hunayf shi ma ya halarci duka yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya halarta kuma ya rasu shi Amir din wanda yake da wannan guba a idanunsa ya rasu hijira na da shekara talatin da biyu wato bayan rasuwar annabi da shekara ashirin da ɗaya ya rasu amma sahal bin hunayf bayan rasuwar manzon Allah da ashirin da bakwai ya rasu kaga kenan wanda yake da guban a idonsa ya ma riga shi sahal din mutuwa da yake sun aikata abin da manzon Allah ya umarce su da yi ka duba al-isaba fi tamyiz sahaba tarjama ta 3527 tarjama sahal bin hunayf da kuma tarihin amir bin rabi'a labari na 4381 don haka in ka zo batun fatul akhyar bi tartibin mushkilil afar a mujallar na tara shafi na 617 littafin al-imam tahawi wanda ya rasu shekara 805 da suka wuce yace kun ga labaran nan kashi biyu da aka samu game da Amir bin Rabi'a da kuma Sahal bin Hunayf wa qad yahtamilu an yakuna kana zalika marrataini wannan yana yiwuwa abin ya auku ne sau biyu daraka sahalan fi kulli wahidatin minhuma min Amir ma adrakahu minhu wato sau biyu Amir yana kama Sahal bin Hunayf da wannan guba na idansa fa fa'ala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi kulli wahidatin minhuma ما فعل فيها من دعاء ومن أمر باكتسال النبي صلى الله عليه وسلم أوانشان كرو يمسع الدعاء كما يأمرني Amir ya wanke fuskarsa da hannayensa da sauran sassan jikinsa aka zuba ruwan jikin Sahal bin Hunayf Sahal bin Hunayf ya miƙe wannan wankan wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci amir da yi ya ce masa iktasil lahu ka je ka yi wanka domin sa ba wai wanka ne na jiki gaba ɗaya ba ko da shi ya taho da kalmar iktasil ka yi wanka wasu gurare ne kawai zai wanke kamar yadda malamai suka yi mana bayani a cikin wannan riwaya fuskarsa hannayensa ah, gwiwoyin hannayensa kun ga ba wai hannun gaba ɗaya zai wanke ba zai wanke hannayensa zuwa wuyan hannu sannan ya wanke gwiwar hannunsa kawai sannan ya wanke ah, gwiwar kafansa kuma ruwan ana rike da shi sannan ya wanke manyan yatsun kafafunsa da kuma cikin kwarjalansa ya kunce zanin da yake ɗaure da shi ah, sashin da yake ta ciki ya ciro ya tsoma a ruwan ya matse in an ɗabi ruwan aka zuba masa zai tashi wannan ana yin sa hatta ga mutumin da maye ya kama idan maye ya kama mutum in aka yi masa haka zai tashi amma baya gwada cewa maita tana ɗaya wato da wannan guba na ido da muke bayani a kai duk da shi idan an yi amfani da irin wannan wankin yana wato karya maitan da wani ya yi eh, duk da haka nan bai gwada cewa abu ɗaya ne illa dai kamar wato rukuya ce duk mutumin da ya amfani da wani abu da ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin karantarwar manzon Allah to yana samun waraka a duka wani nau'i na cutarsa saboda haka ko da ma ne aka samu ya buge mutum in dai aka yi masa yadda aka yi ma'amir bin rabi'a a saka wannan mutumin da ake gani yana da maita ya wanke fuskarsa a wani kwano a kawo ruwa ya wanke fuskarsa a ciki ana tare ruwan ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu ya wanke gwiwoyin hannayensa ya wanke gwiwoyin kafafunsa ya wanke manyan yatsun kafafunsa kawai manyan yatsun kafafun kadai zai wanke sannan da shike yanzu mutane ba sa sa kwarjale ba a ɗaure zani za a nemi ya kawo wandonsa in namiji ne in mace ce kuma ka ai tana da zani ko sai a sa ta kawo zaninta gefen da yake ta ciki ba gefen da yake ta waje ba domin gefe biyu ne ai suna saka gefe guda ta ciki sannan a ɗaure ɗaya gefen ta ɗaya gefen to wannan gefen da yake na cikin za a ciro wanda yake taɓa jikinta sai a ciro shi sai a tsoma a ruwa a matse yan an ɗebi ruwan aka zuba a kan wannan mutumin da ake tunanin mayan ya kama shi insha Allah zai tashi idan ko namiji ne to za a sa ya kawo wandonsa wato hantsar wandon hantsar wandon daidai inda al'auransa yake zama a jikin wandon za a tsoma a cikin ruwan a matse idan an zuba wa mutumin da ake ganin ya kama da mai ta zai tashi wannan abin babu ba a ciki yadda kuke ji haka ya auku a gaban annabi muhammad kuma ya ma auku ne da umarnin manzon allah kuma ba wai amir bin rabi'a ne kadai abin ya auku da shi ba akwai hadisi yana sahih sunan abi dawud hadisi na 3880 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce zamanin annabi kanu ya amuruna mu'in sun kasance sahabbai suna umurtan mutumin da yake da wannan guba a idonsa idan har ya samu wani da irin wannan guba wancan mutumin ya faɗi to sai a umarci mutumin da yake da wannan guba wato fayata wa ya yi alwala fa yubsalu bihil mu'anu sai a wanke wancan mutumin da guban ya same shi kuma in an wanke shi sai ya tashi in ji Aisha ta ce wannan abun yana aukuwa zamanin sahabbai ba wai sau ɗaya abin ya auku ba saboda haka ya sha aukuwa matsala ta takwas ita ce siffar wankin ah, yadda ya taho a cikin waccan riwaya akwai kuma ƙari da aka samu a wata riwaya wadda take cikin mawabba wanda imamu malik ya ba da labari daga muhammad bin maslama muhammad bin muslim yake cewa wal ghuslu alladhi adrakna alayhi ulama'ana yasifunahu wankan da muka samu malamanmu suna siffanta yadda ake yi an yi utar rajulun ladhi ya inu sahibahu alqadaha shi mutumin da ake gani yana da wannan guba a idonsa har ya iya buge wani mutum to za a kawo masa ruwa a cikin madauki fihi ma fa yumsaku lahu marfu'an min al-ardi kada a ajiye wannan ruwan a kasa sharadi kenan sharri kada a ajiye wannan maɗaukin a ƙasa za a riƙe maɗaukin a sama a cikinsa akwai ruwa fa yudkhilu ya'inu sahibahu yadahu yumna shi wannan mutumin da ake gani yana da guba a idon sa za a ce ya saka hannunsa na dama a cikin ruwan in ya saka hannunsa na dama a cikin ruwan fa yasubbu ala wajhihi min wahida sai ya ɗebi ruwan sai ya yafa ma fuskarsa sau ɗaya ya yafa ma fuskarsa kawai ruwan ya sauko da kansa ya zuba a cikin wannan madaukin fil qadahi thumma yudkhilu yadahu al-yusra sannan ya shigar da hannunsa na hagu idan ya shigar da hannunsa na hagu fa yaghsilu ya da yumna ya wanke hannunsa na dama ila al har zuwa gwiwan hannu biyadihi da yusra minhu ah, da hannunsa na hagu zai wanke ne wahida sau daya fil qadahi a cikin wannan madaukin kun ga da farko zai ɗebi ruwan ya yafa ma sa ruwa ya sauki ruwan ya sauko a cikin wannan madaukin sannan ya sa hannunsa na hagu ya wanke na dama kun ga ba wai na dama zai fara ba ya fara wanke ya fara wanke hagu ya fara da hagu ya wanke dama a cikin abin nan din sau daya thumma yudkhilu yada bil yumna sannan ya shiga da hannunsa na dama wa yarsul yada bil yusra ya wanke hannunsa na hagu ila al zuwa gwiwar hannu sabbatan wahida sau daya fil qadahi a cikin wannan ah, madaukin summa yudkhilu yadahu sannan ya shigar da hannunsa fa mibu ya kurkura bakinsa ya ɗebo ruwa ya kuskura bakinsa summa ya mujjuhu fil qada'i sai ya fesa ruwan a cikin madaukin kar ya zubar da ruwan a ƙasa summa yudkhilu yadahu al ya dauko hannunsa ya shigar da hannunsa na hagu fa yagrifu min ma ya kamfaci ruwa fa yusibuhu ala dhahri kafihi yumna sai ya zuba shi a bayan hannunsa na dama a bayan hannunsa na dama ya juya hannunsa haka na dama ya ɗebi ruwa da hannun hagu ya yafa akan bayan hannunsa na daman sabbatan wahida sau ɗaya fil kadahi a cikin madaukin sun mai ya da al-yusra sannan ya shigar da hannunsa na hagu fa yusibbu ala mirfaqi yadihi minhu ya zuba ma gwiwan hannunsa gwiwan hannunsa nan ma wahida fil kadahi sau ɗaya amma lokacin da zai haka wa huwa tanin yadahu yana mai lankwasa wuya ga hannunsa ila unqihi zuwa ga wuyarsa wato zai ɗauki hannunsa na dama ya rike wuyansa ya ɗauki hannunsa na hagu ya ɗebo ruwan hannunsa na dama yana rike da wuyansa sannan sai ya yafa ma gwiwarsa na dama gwiwar hannunsa ثم يفعل ذلك على ظاهر قدمه اليمنى sannan ya aikata haka a wajen kafansa na dama wajen kafansa na dama bi ma'ana ya kawo dunduniyarsa ya wanke dunduniyar kafansa ya wanke na dama min inda usulul asabi ya fara daga yatsu har zuwa dunduniyarsa banda kasan tafin tafin kafansa saman kafan zuwa bayan eh, zuwa dunduniyarsa wali sura kazalika ya kawo kafan haguma ya wanke daga yatsu zuwa dunduniyarsa kar ya wanke kasan tafin kafansa thumma yudkhilu yadahu al yusara sannan shigar da hannunsa na hagu fa yusibu ala zahari wa kubatihi yumna sai ya zuba ruwa a gwiwan kafansa na dama ya yaf'alu bil yusara misal zalika sannan ya aikata ma kafar hagu gwiwan hagu kamar yadda ya ma gwiwan dama a gwiwan kafansa kenan ya yadmisu dakhilata idarihi al-yumna sannan ya kunce wato sa. ya shigar da abin nan gefen da yake ta cikin jikinsa gefen dama kenan ya shigar da shi a cikin ruwan ya matse ma ya kuma lalifi ya da hilƙadahu, shi wanda yake rike da wannan madaukin ruwan an gama sai ya ɗauki maɗaukin. Hata ya subbahu ala rasin ma'ayun min wara'ihi sai ya juya bayan wanda ake ganin an buge shi din imma maye ya kama shi imma mai wannan guba a idansa ya buge wani to sai a juya bayan wancan da aka buge sannan sai a zuba masa ruwa ta ka ta bayansa za a je a zubo ruwan sun ya fa'ul qadaha ala wajhil ardi wa rahu yana zuba masa ruwa sai ya kife kwanon ta bayansa ya kife kwayan kwanon ko ko ko ko masakin da aka yi amfani da shi sai ya kife shi a bayan wannan mutumin da aka samu da wannan guba yana yin haka mutumin zai tashi wannan abin yadda kuka ji haka ya samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kada ku manta ba komai ne hankalinka zai iya kamawa ba saboda shi manzon Allah ya zo mana da sako na zahiri da kuma na baɗini akwai abin da ilimi ne na gaibi babu wanda ya san asalinsa sai shi Allah to ma abu ne wanda yake aukuwa hatta a kasan nan in baka sani ba ka tambaya wanda ma ya buge shi in an masa haka yana tashi me yasa yake tashi saboda abu ne wanda annabi ya karanta tunda manzon Allah shi ya karanta to babu ko shakka in an yi haka nan za a samu waraka duk da shike kan siffar wanka akwai bambanci kamar yadda muka yi bayani siffa na farko ya bambanta da wannan siffa ta biyu uh, a siffa ta biyu din nan an ce sharadi ne sai an rike madaukin kada a tabbata kada a bashi a kasa ana rike da shi mutumin nan zai rika aikata hakanan uh, amma ibnul arabi wanda yana cikin manyan malaman sunna a wani littafi da ake kira aridatul ahwazi mujallar na takwas shafi na 217 uh, ya ce ba sharaɗi ba ne sai an rike wannan maɗaukin ko da yana ƙasa wannan mutumin yake wanke sassan jikinsa ɗin nan insha Allah ruwan zai yi amfani to sannan abu na biyu kuma da ya kamata mu lura wankan nan wajibi ne wankan nan wajibi ne ga duk mutumin da aka ce saboda annabi ya ce wa idza tughsiltum faghsilu manzon Allah ya ce in aka nemi ku yi wankan to ku yarda ku yi saboda ba abin mamaki ba ne in an tuhume ka da cewa kana da irin wannan guba ka kallaci wani ya faɗi ba abin mamaki ba ne kamar yadda muka faɗa irin abin da ke aukuwa ne mutum bai ma san yana da wannan guba a idonsa ba kuma sannan bai san karantarwar annabi ba in ka kallaci abu ka yi sha'awarsa sai ka yi addu'a Allah ya sama abin albarka bai san haka ba saboda haka da ya kallaci wani ya yi sha'awar halittarsa sha'awa ta hasara sai ya buge wannan mutum ya faɗi idan aka ce wane ka wanke jikinka don muna tuhuma kai ka buge wane sai ce ah, ni ne kuke gani yi ba zan wanken ba shi yasa sai annabi ce a'a wa idza tughsiltum in aka nemi ku wanke sassan jikinku faksilu ku wanke ta kai kanka babu mamaki kana da shi ba ka sani ba ba sharadi bane mutum ya sani don haka kuskure ne da zaran irin wannan abin ya auku a kama mutum da duka a ce ai ga maye kuskure ne a karantarwar annabi Muhammad kuma ko da zai kai ga yin kisa ba yi da laifi a wajen Allah da fatan ku gane laifinsa shine bai yi wannan zikiri da mazo Allah ya karantar ba saboda shi kansa ne ma san yana da shi ba amma akan samu rafkan na hukuwa da dan adam hatta mutumin da ya san nau'in zikirin ana samun lokacin da zai manta bai fada ba ya kallaci abu da sha'awa kuma ya manta bai faɗa ba har kuma ya illa to irin wannan dan ya auku ko a lahira Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda guba ce wadda Allah ya sa masa ba da yadda zai rabu da ita halitta ce wadda Allah ya masa ka duba at-tamhid na ibnu abdul barri mujallal na shida shafi na 241 to malamai suka ce da a ce mutumin zai ki ayi ayi da shi akan ya wanke jikinsa ya ce shi bai yadda ba saboda in ya haka za a dauke shi maye to malamai suka ce da a ce mutumin zai ki a yi da shi akan ya wanke jikinsa ya ce shi bai yarda ba saboda in ya haka za a dauke shi maye da za a yi sai a nemo wani kaya da ya taba sawa in dai aka samo kayan da ya taba sawa matukar wannan kaya ya taba sa shi a jikinsa kuma bai wanke kayan ba in ya wanke kayan kar a amfani da shi sai kayan da ya sa a jikinsa kuma bai wanke ba kaga zufan jikinsa ya taba wannan kayan kenan da an ɗauko wannan aka tsoma a ruwa aka matse in an zuba wannan zai tashi ko da maye ne insha Allah idan har ya ta'azzara mutumin ya ki ya wanke sassan jikinsa kamar yadda sunna ta karantar to hakan nan za a yi da shi ah, muna cikin karatun sannan ina ganin lokaci ya yi za mu dakata haka nan insha Allah mako mai zuwa za mu ƙarasa matsaloli guda biyu da suka saura mana mun karanta matsaloli guda takwas da suka shafi irin wannan guba in mun karasa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na fathul majid wanda za ku ji alakar karatun da muke yi da kuma wannan matsala da muke bayani a kai Allah shi sa albarka wa alaikum salam bayansa idan na ce a bayansa ina nufin a kasa yana zaune haka sai bayan an zuba masa ruwan sai a kife kwaryan a kasa a bayan shi ta bayan shi ba ta gabansa ba a kife kwaryan ta bayansa sai dai wannan riwaya guda ce riwaya ta farko ta fi sauki wanda ya bayani alaikum salam ban fahimci tambayar nan ba malam wani ne ya dubi wani eh, wani mai irin wannan guba ya dubi wani mutum ko ya dubi kayansa mhm. sai ya yi magana ok shi wanda yake da kayan ko wanda aka dube shi ya ji wancan mai irin wannan guba ko kuma da ya ji wani mutum ya kallaci kayansa har ya yi magana bi ma'ana ya yi sha'awar dukiyarsa ko ya yi sha'awar halittarsa to me yi tambayar bai yi wannan zikiri ba wato shi wannan da aka da aka kallice shi ko aka kalli dukiyarsa zai iya wannan addu'a saboda ya kare kansa sha Allah karatunmu mu na gaba ne za mu ji kai da kai kuma me za ka yi don ka kare kanka shi dai wanda yake da wannan cuta shi mun ji abin da zai yi don ya kare illar wannan cutan shine ya ce barakallahu fihi ko barakallahu alaihi ko kuma Allahumma barik fihi ko kuma ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin kai wanda duk eh, yake da wannan guba in ka faɗi wannan shikenan kuma ko da baka da guban duk abin da ka kalla ka faɗi wannan duk abin da ka kalla sai dai a bisa tambayar ka yana son ima matashiya wato abin bai shafi baki ba ido ne kawai saboda haka ba sai ya yi magana ba dan ya kalli ka misali dan ya kalli motar ka sai ce ka wannan mota da kyau ai ba maganar bakinsa ba ne kallon da ya yi ne kurun ta ido abin yake lahani ba wai ta harshen sa ba ko ya yi magana ko bai yi magana ba inda ya kallaci abu kallo irin sha'awa na hasada in yana da wannan guba yana iya masa lahani abinda sunnar manzon Allah ta gaya mana kenan kuma abinda kawai zai kare lahanin shine yi wannan nau'i na zikiri ta tabarakallahu ahsanul khaliqin ko kuma barakallahu fihi ko Allahu mubarik alaihi ko Allahu mubarik fihi da duk wanda ya faɗa insha Allah Allah zai tsare kai kuma me za ka yi don ka sama wa kanka garkuwa wannan sai wani mako insha Allah kasance mutumin da wannan kallo har ya faɗi shi wannan yana daga shahada a yayin shahada kwarai ko insha Allah mutuwar shahada ai nau'ukan shahada suna da yawa tunda ba da ba ne ba dalilinsa ba abin nan haka nan Allah ya turo kamar musiba ce don haka insha Allah ana masa kyakkyawan zato insha Allah alaikum salam sha Allah idan har aka yi ma mutum irin wannan abubuwa guda biyu ne na farko idan an san mutumin da ya yi abin to ga abin da ake yi idan ba a sani ba sai mu koma abin da manzon Allah ya gaya ma ummu salama lokacin da ya samu wata baiwanta ya ga alamar aljani ya kallace ta fuskanta ya yi baki-baki sai ya ce mata istarqulaha fa inna bihan nazara ku yi ma yarinyan nan tofi domin kuwa a tare da ita akwai kallon aljan kaga in ba a san wanda ah, ya buge wannan mutumin ba to me za a yi shine tofi ah, ya ake tofin insha Allah mako mai zuwa za mu je wa alaikum salam al'ada ko kuma mene? Eh, to ba ka fahimci abin da hausawa ake faɗa kan bun baka ba to lalle wannan sai mun tambaya hausawa eh, ina ne kan bun baka da wajen ina eh, menene kan bun baka to me da daga hannu tambaya ne a da bari mu yi magana kan kan baka kai yaya hmm? baka sani ba wa alaikum salam kambun baka ne al'ainu kai ba bahaushe ba ne waye bahaushe hmm? me kambun baka to gaskiya ne ma yadda kake ji mana haka nake ji abinda na ji suke sun fahimci malam ne ya yi kuskure ka ce baka san abin ba kuma ka to faɗi wato gaskiya zan samu ƙara ji don na suna cewa kamar yadda aka siffanta ayin al'ayinu na'am cewa kallo ne kallo ne na hasada na hasada to sai kuma su suka yi amfani da kallon baka cewa zance ne na hasada ce zance na hasada alhamdulillah babin sa yana tafe ku yi hakuri za mu zo ko ka ji kambun baka ba maita bane ko ko eh ko ko mu ce wani nau'in maita shi kuma na baki a gon Hausawa <laughs> ko mala amma shi al'ainu dai a ido yake wato yadda Hausawa suka dauka shi kuma wannan ta baki yake magana ta magana mutum yana iya illa ma wani shin haka ne akwai babin hasada yana tafi insha Allah za mu kawo ga wannan babi na nau'ukan sihiri da sauransu wanda za mu ji amma hakikatan shi al'ainu yadda ya samu karantarwar annabi bai shafi harshen nan adam ba al'ainu yadda kuka ji a ido yake to babu mamaki wasu su fassara shi da maita wasu kuma su fassara shi da kambun baka ɗin tunda babu shakka akwai hadisan annabi da suka yi magana kan haɗurra rana harshe harshe yana da nashi babi insha Allah in kun yi hakuri duk dai kitabu tauhid ya warkar da wannan bi iznillah za mu kawo kansa amma illolinsa sun bambanta da abin da ake ce ma al'ain ba daidai bane ma alakanta tsakanin al'ainu da kuma kambun baka a ce kambun baka shine maita in dai da harshe ake wannan to ba shine al'ainu ba saboda al'ainu kaf zamanin manzon Allah ba a taba samun wani bayani cewa yana zuwa ta harshe ba illa ta ido malam eh, to alhamdulillah ba shakka kai ma magana da kake gyara ne ko ko tunatarwa wato maimakon mutane su ce tabarakallahu ahsanul khaliqin sai ba haushe ce tubarkallah to kaga nan shedan ya samu ya ribace su domin tubarkallah dai ba tabarakallahu ahsanul khaliqin da ne. an samu an canza kalman amma akwai alamar da take nuna cewa hausawa suna da tarbiyya na karantarwar shehu usmanu ah, ko kuma karantarwar malaman suna da suka yi da tunda har aka samu wannan cikin al'adarsu su tunda har an samu in bahaushe ya sha'awar abu sai ce kai to bar kalla ga abu da cewa a da can akwai irin wannan karantarwa amma a kwana a tashi da yake mutane ba riko suka yi da shi da kyau ba sai aka same aka yi masa barna maimakon tabarakallahu ahsanul khaliqin sai aka mai shi tubarkalla tubarkalla ko ko kamar madalla da sauransu waɗanda duk lahani aka yi makalmomi na larabci to da alama dai akai amma kuma ina ganin bai wadatarwa dan don tubarkalla ba tabarakallahu bane insha Allah wa alaikum salam na'am aljanu suna da shi abinda annabi ya faɗa lokacin da ya ga aljani ya kalli baiwar da take gidan ummu salama ya ce iskar kulaha ku yi mata tofi tofi za a yi wa mutum ba ma aljani ya kalli mutum ba inda aka ga wani wanda irin wannan ya same shi ba san wanda ya abin ba to tofi ake masa akwai abubuwan da ake insha Allah karatu mu na mako mai zuwa za mu yi mu salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد